kamar da liman ya faɗi a cikin hurba ya jawo hankalin al'ummar musu ya nuna mana al'umma musu ba su da boda al'umma ce guda wadda yake Allah madaukakin sarki ya gina mu akan innamal ya ikhwa mu'minai yan uwan juna ne saboda haka a duk lokacin da ya yi rashin lafiya gaba ɗaya ke mishi ciwo a cikin jikinsa amma duk jikinsa ya gaba shi to musulmai suna nan al-mu'min lil mu'min mu'mini da mu'mini kamar gini shashi na karfafa shashi don haka wajibi da lokacin da wata damuwa ta samu musulmi a cikin gida da a waje da gida to kai ma ka nuna damuwarka manzo ya ce duk mutumin da bai kula da halin da al'umma musulmi suke ciki to baya tare da su duk wanda bai kulawa da damuwar musulmi to bai cikin al'umma ta manzo Allah sallallahu Nijar ‘yan uwanmu ne, maƙwabtanmu ne, halin da suka samu kansu a ciki suna da bukatar tausaya musu, suna da bukatar mu yi musu addu'a. Kuma idan har Allah ya sauƙi wata masifa ta shafe su, kai tsaye masifan ya samu. Kuma dole duk abin da ya same su ya samu. Shi yasa muke kira ga al'ummar musulmi a ko'ina a tashi ta addu'a. Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasar Nijar Allah ya sa wannan matakai da aka ɗauka musamman shiganmu ciki a matsayinmu na maluman Najeriya shugabanni daga Najeriya iyaye mun shiga don ga cewa an sulhu an samu sulhu tsakanin ECOWAS da kuma su kansu sojoji shugabanni a Nijar kuma mun so mu samu haske muna roƙon ƙoƙarinmu nan da zai isa ba sai al'umma sun taya mu da addu'a ta yadda Allah maɗaukakin sarki zai shiga cikin al'amarin a ƙara samu a wanye a daidaita a sulhunta ba tare da an ji yaƙi ba wannan shi ne fatan mu muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya rarrashi zukatan dukkan bangare su ECOWAS da su shugabannin sojoji a samu inda za a tsaya don a daidaita wannan shi ne fatan mu wannan shi ne addu'ar mu Allah ya zauna kuna gani insha Allah za a samu mafita shi ne nake faɗa ai sun saurare mu mun je mun yi magana da su sun saurare mu sun girmama mu sun mutunta mu sun martaba mu ba mu je ba kuma sai da shi shugaban najeriya ya yi cewa mu je shi ma ya saurare mu ya martaba mu ya mutunta mu muka ce ga abin da muke so ya ce ya amince mun je kuma mun dawo mun gaya mishi ne muka yi yanzu ya sake ce mu koma har sai an samu hanyar da za a sulhunta baya so su yi amfani da karfi sai in hanyar mu ya gagara mun dawo mun ce yanzu ba mu iyawa to shikenan ba ma fatan kuma kai ga haka wannan al'amari da Nijar ke ciki ina so jama'a su san cewa Najeriya a cikin ECOWAS wato kashi saba'in cikin ɗari ne ƙarfin Najeriya a cikin ECOWAS don haka nan in ba Najeriya ta amince ba babu yaki kuma da Allah ya sa yau su balalau su ne gaba kuma malamai ne na najeriya kuma da na nijiyar da noma afirka gaba daya in allah ya yarda zaman su gaban wannan al'amari shine tabbatar cewa ba za a yi